'yan wasan kwallon kafa na mata na najeriya na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wato flamingos za su koma sansanin da ake horar da su domin fara shirye-shirye gabanin wasan fidda gwani na cin kofin kwallon kafa na duniya kamfanin dilacin labarai na najeriya ya ruwaito cewa za a gudanar da wasan ne na cin kofin kwallon kafa na duniya na mata na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ne daga 30 ga watan Satumba zuwa 21 ga watan Oktoba a ƙasar Jordan. 'Yan ƙungiyar ta Flamingo sun lalasa Baby Gladiators na Namibia da ci hudu da nema da kuma ci biyar da nema a wasan da suka buga zagaye na farko da na biyu. Yanzu za su kara da Afirka ta kudu a zagayen ƙarshe 'yan kungiyar ta flamingos ba su taba fashin samun gurbi na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya ba tun da aka fara gasar a shekarar 2008 a ƙasar new zealand